Canam, canam. take yan uwa matasa lokacin shirin naku ne ya kai wato shirin labarin matasa mai zo muku a kowane karshen mako daga nan studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya rimi ya ne kiki kina lafiya. Lafiya kalau Gora yan uwa matasa a duk inda kuke cikin faɗin kasar nan muna muku godiya da kuma gaishe ku. Fanta yau miki kama. A cikin shirin namu na yau gora za mu fara da zancen ambaliyar ruwan isa da ke ci gaba da yin barna musamman a nan babban birnin Yamma. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu yi tsokaci akan lambar yabon da ake baiwa 'yan makaranta mafi kwazo wato Prix de a jihar Maradi. Daga ƙarshe za mu rufe filin da zancen wasannin motsa jiki. Gora kamar yadda nake cewa cikin 'yan satin nan ruwan isa a nan babban birnin Yamai sai ci gaba da barna yake yi a unguwanni mafi kusa da shi. Akan haka ne mutane da yawa da kungiyoyi suke ci gaba da kai ma waɗanda ambaliyar ta riska taimakon su. Haka ne Gora matasa ma ba a bar su a baya ba ga rahoton da muka shirya musu. Kogin isar Nijar ya yi tumbasar da har ya kaucewa hanyar magudanar sa da ya saba bi kuma ruwan suka malala cikin gidajen da ke shimfiɗar tsawon gabar tashi inda magidanta da dama suka fuskanci bala'in. A Yame, gabar bayan ruwa ce ta fi fuskantar wannan ambaliyar. Allah ya sa masu jin kai da suka sa kansu sun yi ta zabura don kawo wa al'ummomin da lamarin ya shafa a gaji A anguwar Lamorde, kungiyar matasa 'yan sa kai na ƙasar Nijar sun yunkura tare da sama jami'an 'yan kwana-kwana hannu wajen ceton iyalan da suka fada tarkon ambaliyar domin mayar da su a cikin makarantar kwalojin Lamorde. Sidi muhammed mamba ne na kungiyar. Mun zo ne mu taimake su domin fitar da kayayyakinsu daga cikin ruwa mun zo kashi biyu. Kashi na farko suke shiga don ɗauko kayayyaki daga cikin gidaje su kawo bakin isa sai kuma kashi na biyu suke kan kaya cikin makarantu ko kuma su saka su cikin motoci suna kan su gehe cikin wasu unguwanni. Ba kan doguwar tazara ba cikin ruwan mun gamu da lawali wani ɗalibi da ya mai da kansa matukin kwalokwalo wanda suka fuskanci bala'in na kiransa kansa don ya ɗaukar musu kayansu da kwalkwalan kuma su ba shi 'yan kuɗi. Ko da haka ma wani bin kyauta yake ɗaukawa marasa hali kayan nasu. Yanzu kwantara dai ce muke yi da mutane muna aiki ne a biya mu wasu kuma ba sa biya muna yi ne dan Allah mun zo ceton su dai ne in mutum ya ba mu amsa in kuma bai ba mu ba to. Ruwan kogin isar na ci gaba da tumbasa kuma gashi gabar kogin bata da nisa da makarantar inda aka wa wasu iyalan mafaka. A jihar Agadez matasan da ma'aikatar magajin gari ya doka domin tsabtace gari suna kuka a kan raguwar albashinsu. Haka ne gora abin takaici kenan da ya same su sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda albashin nasu ya sabka daga shika sittin ya koma shika arba'in sai Karim ya tinkari wa'annan matasan ga rahoton nashi. Bisa wani kwantaragen wata shida ɗaruruwa suke 'yan mata da samari da ke ma birnin Agadez aiki a cikin wani tsarin zartar tabbatar da sharar gari da kulawa da ledodin da ke cikin da'irar kwamin ɗin. Yau an yi makuna da wannan mutanen ke kuka da ragewar sa'o'in da aka basu na aiki lamarin da ya haddasa sassauci ga albashin da ake basu. An ce mana jika tun ce muna murna muna jin daɗi. To kuma yanzu sai muka ji an ce sun koma jika arba'in. Gaskiya ina muka ji daɗi saboda cikin mu akwai da dama sun ci bashi. Gaskiya ina so in gane dalilin me yasa aka rage mini kuɗin aiki daga jika sattin zuwa arba'in. Domin fidda duk wani zargi, shugaban jagorancin musamman na da'irar birnin Agades ya fayyace sharuɗan da kwantaragin ya shimfiɗa. Nan ga babu wani tsarin kundi na yarjejeniyar aiki abun da gare mu da zar an ɗauke ka aiki to ana lissafa rana ne ko wace rana idan ka yi aiki to kana da jikka biyu kenan ya zama jikka arba'in a jimilce. Haka dan a yi lissafi da lokutan aiki ranakun hutu ba sa cikin lissafi kenan ranakun aiki kaɗai ne haka ne muke Duk da dai rashin fahimtar sharuɗan wa'annan matasa sun dangana za su ci gaba da aikin. A garin Dogon Duci, kulub 'yan makaranta sun shirya wani zaman taro tare da sabbin ɗaliban da suka samu. Duk shekara bayan jarabawar bakaloriya, kulub ɗin 'yan makarantar boko na karamar hukumar Dogon dutse na shirya ganawa da sabbin ɗaliban da suka ci jarabawar ta bakaloriya domin su taimaka musu wajen zaɓar fannin da za su ci gaba da karatunsu. Kamar yadda sakataren janar na kulub ɗin Musa Bagurme Mustapha ya bayyana. de Makasudin wannan taro don mu wayar da kawunan sabbin dalibai ilimi mai zurfi. Mun wayar da su kan jami'o'i takwas na ƙasar Nijar da kuma masu zaman kansu. Sabbin waɗanda suka sami bakaloriya da suka halarci wannan ganawa sun bayyana gamsuwarsu da tattaunawar da aka yi. Gaskiya na ji daɗin wannan haɗuwa dangance da karatu ilimi mai zurfi. yana ɗan ɗaure muna kai. Amma wannan taron ya wayar muna da kai. Abokanmu za su kama muna mana don ganin komi ya yi daidai. Bayan da waɗannan sabbin masu bakaloriya suka sami ƙarin haske a game da inda ya kamata su nufa abin da ya musu saura kawai shine su shirya takardunsu na shiga jami'a. Gora a jihar Maradi a ranar Asabar da ta gabata an baiwa 'yan makaranta da suka fi kwazo lambar yabo da ake cewa Riddle Excellence. Wannan ita ce shekara ta gom kenan Gora ana ba da wannan lambar yabon ga rahoton da Muhammad Mamman Amfani da fasahohin zamani wajen bayar da ilimi wannan shine maudu'in bikin Bada da tukuci da kawai ya shafi masu matsayi na biyu da na uku a ilimin ƙananan makarantu na makarantun sakandare da kuma na koyon sana'a. Sakatare janar na jihar Sumana Karimun. Wannan bikin ya kumshi kar karama ɗalibai da suka nuna hazaƙa da ƙoƙari ga karatu da su da malamansu. Iman Ibrahim Ali ta fito ne daga makarantar Lise Teknik ta Maradi ta lashe tukuci na kwarewa na uku da na cancanta na ilmin koyon sana'a da maki goma sha hudu da digo ashirin da ɗaya saman ashirin. Eh wallahi ni ban ma sa rai ba zan samu. sai dai na mai da hankali na ne akan karatun da nake yi har dare ma ba na kwana saboda shi a gaskiya ina neman gurbin karatu na zuwa kasashen waje hajiya maimuna abdulkarim na cike da matukar farin ciki domin yarta ta lashe ta na biyu ta kuma ce hakan sakamako ne na shan kokari na tsawon shekaru da dama haka ne ta zama muna alfaharin dangi ina iya gaya ba abu ne ba mai sauki Waɗanda suka tsara wannan shiri sun bayyana cewa manufarsu shine baiwa ɗalibai da malaman makaranta ƙwarin gwiwar jajircewa kan aiki. Waɗanda suka zo na farko daga kowane sashen na ƙasar mu ta Nijar sun karɓi tasu lambar yabo a nan babban birnin Yamai wato miliyan goma daga hannun shugaban ƙasa da kanshi a ranar Larabar da ta gabata. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. A ƙarƙashin shagorancin babban sakataren ministan ba da ilimi aka kammala zama na goma sha biyu na gasar 'yan makaranta na ƙasar Nijar ta ƙwallon kafa. Wajen wasa Stade Lawan Didi na babban birnin da magaram shi ya karɓi wannan gasar. A wajen rufe wasan ƙungiyar Agadis takara da ƙungiyar Doso inda aka ci 'yan Doso ɗaya da banza. Kuma gora a jimilce dai ƙungiyar Agadis ita ce ta lashe gasar gaba ɗaya ta ɗauki kofin ta kuma lashe lambar zinari. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron mu da kuka yi. Za ku iya sake sauraron mu a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.